da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin suma na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma si ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma shafin mu na Facebook Live ko ma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatar muku da shirin. Bello dan mai soro. Sai kuma ni Usman Ahmad. A yau talata talatin ga watan Janairun shekarar 2018 za mu waiwayi maganar tsadar jarrabawar gama sakandare ta WAEC da NECO da jama'a ke kokawa. An fito da jarrabawar ta neko ne da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi saboda sauƙaƙa wahalhalun da jama'a suke kokawa na game da abin da suke fuskanta a jarrabawar WAEC a yammacin Afirka. ta yadda 'yan Najeriya za su iya biyan kuɗin jarrabawar cikin sauƙi ba tare da kai ruwa rana ba. To amma sai gashi farashin jarrabawar ta neko da na wayek suna kankankan wajen tafiya tare shin yaya jama'a ke kallon lamarin kuma menene mafita te wato adamu tela gurum basa jihar plateau ya ce yau da gobe idan allah in ana sallah ba a magana matsalar wayek da neko da uwa uba jam na matukar cin karensa babu babbaka kuma hakan na matukar komawa da dan talaka baya To kuma za mu ji ta bakin ku masu sauraro game da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter da ma Instagram nan sannan kuma za mu ba ku damar kiran waya domin ku tofa albarkacin bakin ku game da wannan lamari na jarrabawar waye da ku. Sakon farko ya fito daga Mahmud Salihu ƙaura na moda ya ce mu dai a ƙaramar hukumar mulkin mu ta ƙaura na moda idan mutum na so ya rubuta jarabawar waye ko neko ya kuma samu sakamako mai kyau to dole ne sai mutum ya tanadi kimanin naira dubu ashirin da hudu ga kowace jarabawa hmm. kasancewar ba a cika samun sakamako mai kyau ba a makarantar gwamnati hasali ma gwamnatin sai ta ga dama take biyan kudaden domin yanzu haka gwamnatin jihar mu ta zamfara ba ta biyan kudaden neko na shekarar wato bata biya kudaden neko na shekarar 2017 da ta gabata ba Tofa, to daga cikin sakonnin kenan to ga ci gaban su Sadi Sa'idu Daurai ce, yau da gobe tabbas biyan kuɗin jarrabawar fita sakandare a halin yanzu sun zama wata babbar barazana ga kammala karatun 'ya'yan talakawa ganin irin halin da iyaye suke ciki. amma mu a daura alhamdulillahi ganin yadda aka sami wani mai hannu da shuni ya biya wa ɗimbin ɗalibai kuɗin jarrabawa wanda mafi yawancinsu 'ya'yan talakawa ne da marayu a ciki da fatan masu hannu da shuni za su yi ƙoƙari ta hanyar attajirai su taimakawa na ƙasa mun gode sai umar adamu katagum ya ce salam masu gabatar da shirin yau da gobe mu dai a nan garin katagum da ke zama shalkwata ta karamar hukumar zaki a jihar Bauchin Najeriya muna biyan naira dubu goma sha biyar kuɗin kowace jarabawar neko mm. amma duk da haka wani kalubale da galibin al'umma ke fuskanta shine na rashin samun sakamako mai kyau idan hakan kan sanya yawo wasu dan hakan kan sanya yawo wasu gwiwa don haka gaskiya kamata mahukunta su yi kokarin kawo gyara ta wannan bangare To sai kuma Musa Kafin Soli Nuruddin ya ce a gaskiya wannan batu ya kamata gwamnati ta duba wannan lamari da idan basira domin hakan yana ƙara jawo ƙarin taɓarɓarewar ilimi da ƙara samun masu zaman banza. Mafita a nan ne gwamnati ta rika tallafawa yara ƙannanmu da ke makarantun sakandare da a rika biya musu kuɗin jarrabawa kamar yadda tsohon gwamnan jihar Katsina ya yi a lokacin mulkinsa. Aminu Adamu Malam Maduri ya ce Malam Maduri mm. ya ce salam yau da gobe shirin matasa to mu dai a wajenmu wani al'amari na waɗannan jarabawoyi ba yabo ba fallasa don haka Allah ya kyauta ku tashi lafiya. To amin amin <laughs> to sai kuma Ahmed Adamu Bunene ko na faɗa lasa na faɗa mm. daidai to ya ce hmm, sai da ya tsaki ma ya ce abin kam sai abin da ya karu kuma hakan ana nuna alama ga talaka zuwa gaba karatun ma sai ya fi karfinsa Allah kawo mana canji a wannan ƙasa tamu Najeriya. to ga sani mai lange-lange yalwa ya wuri mm. ya ce ba shakka koke-koke ne mai mahimmanci da ke tasowa daga sassa daban-daban na ƙasa mafita kawai shine gwamnati ta duba mahimmancin da wannan jarabawoyi ke da shi ga 'ya'yan talakawa in har ba za ta ɗauke wa talakawa biyan kuɗin ɗungurungun ba to ya kamata a ce an rage kuɗin kwarai da gaske to haka sai kuma mu je ga ah, Eh, Zainab ko Musa mai aduwa ta ce salam yau da gobe ya kamata a rage kudin jarrabawar nan domin dan talaka ya samu ya yi karatu shi ma duk abin nan da ake yi a kan talaka yake karewa ya kamata a tausaya wa talaka domin shi ma ya samu ilimi na domin ya inganta rayuwarsa ku tashi lafiya. To ga Ahmadu Abacha Macina ya ce a gaskiya tsadar kuɗaɗen jarrabawar fita daga sakandare waye ne ko ta yi tsauri matuka. ta yadda za ka ga wasu ɗaliban saboda talauci da rashin mai tallafawa suna gaza biyan kuɗaɗen jarabawar a dole suke maimaita shekarar mm. ya kamata dai masu ruwa da tsaki a lamarin su rage kuɗaɗen Mm, domin su samu a samu mm. sauki kenan to sai kuma mansur babura na faɗa ko ya ce muddin ba a rage waɗannan kuɗaɗen rubuta jarrabawar waye da ko ba to ba za a uh, waye gari babu 'ya'yan talakawa waɗanda za su yi karatu a makarantun gaba da firamare da sakandare sakamakon tsadar kuɗin rubuta jarrabawa abin da ba abin ma da fata kuma shine hakan a tashi lafiya masu gabatar da wannan shiri to ga umar babban yaya sabon gida ya ce salam to ni kam ina kokarin zana jarabawar gama sakandare amma har yanzu ban san kuɗin jarabawar gama sakandaren ba amma ya kamata a gwamnati ta taimaka mana da wasu kuɗaɗe don samun saukin wahalar jarabawar mm, to Allah ya samu dace to sai kuma eh, nura sani rijau ya ce salam yau da gobe hakika tsadar kuɗin jarrabawar wayek ne ko da mark jam na, kamawa ne dubban talakawa take sawa cikas wajen kara makarantar sakandare a Najeriya musamman ma shiyar mu ta jihar Neja sannan babban abin takaici da bakin ciki shine kayi fafataka ka nemo kuɗi ka biya kuɗin jarrabawar amma kuma baka ci ba Allah dai ya sauwaka ya kawo 'ya'yan talakawa ɗauki amin ku tashi lafiya yau da gobe. To gashi ai buzidan ya ce yau da gobe ikon Allah Ni dai jinjina da fatan alkhairi kawai yau zan yi a gare ku duba da irin gagarumar gudunmawar da kuke bayarwa a wannan shirin. Mm. Allah dai ya saka muku da mafificin alkhairi baki ɗayan ku a tashi lafiya. Sai kuma ya ci wannan na gaba ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Fatan alheri gare ku ga baki ɗaya masu gabatar da wannan shiri. gaskiya shekaru hudu da suka wuce jarabawar neko kyauta ne a makarantar gwamnati a jihar jigawa amma kuma a halin yanzu abin ba haka yake ba a jigawa don haka muna roƙon gwamnatin jigawa ta dawo mana da biyan kuɗaɗen neko da wayek ba tare da talaka ya biya ko naira ɗaya ba sako daga aminu inuwa zangon buji a dutse jihar jigawa To sakon ƙarshe kuma daga Facebook shine daga Jamilan Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Fadimatin Ado Salati goma ga Annabi Rijau. Suka ce yau da gobe kayan Allah gaskiya yau kun so samu mana inda ke mana ƙaiƙayi domin yanzu karatu ya koma daga 'ya'yan masu hannu da shuni mm-hmm. da wato sai 'ya'yan masu mulki mm. amma 'ya'yan mu talakawa sai dai su ji asalansa domin sama ta yi wa yaro nisa sai dai ya mm. ta da kai ya kallo don haka muna kira da mm-hmm. babban murya gwamnatocinmu da cewa duk dan girman Allah da manzan shi su gyara halayensu domin halayensu na buƙatar gyara. A ƙarshe muna roƙon Allah ya ba su ikon gyarawa don daraja annabi. Mun to karanta kona na Twitter guda biyu ne. Ah, Abubakar Muhammad Belal ya ce, a hakika tsadar kudaden waye da ne ko lamarin ya fi shafar 'ya'yan talakawa da fatan masu ruwa da tsaki a harkar za su gaggauta rage kudaden shiga jarrabawar domin baiwa yaran marasa galihu damar shiga domin su ma a dama da su karanta mana guda daya mm-hmm. to ga abdulrahman aliyu balkore wato at abdurrahman bakore ya ce a gaskiya wannan magana ta tsadar kudaden da ake biya wajen rubuta jarabawar kammala sakandare a ko'ina maganar haka take mm. ya kamata gwamnati da hukumar ilimi ta tarayya su gaggauta kawo mana saukin farashin waɗannan kudade to allah ya sa su mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni yanzu kuma za mu je ga masu kira ne Za mu ji ta bakin ku masu sauraro ta hanyar amsoshinku akan tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da ma Instagram. Hmm. Sannan za mu ba ku damar kiran waya mu ji ko nawa kuke biya kudaden jarabawar. To wannan shine yanzu za mu yi kan mu ji nawa kuka hmm. biya ko kuma kuka biya a 'ya'yanku ko kuka biya wa kawunanku. ku eh, to, to, salamu alaikum. Hello? Hello, Wa alaikum salam. Barka da warhaka. haka. wannan lokaci. Yawwa da wa muke magana. Kuna magana da Ubaidullahi likitan takalma kubara ta hayin Kano sai madogulo kagannin. To mun gode muna jin ka nawa aka biya ko nawa aka biya wa yara jarrabawa kuma wace aka biya ne ko kowa ya ka. Eh, eh, eh, Allah ya saka muku da alkhairi da wannan maudu'ai da kuke ɗauko mana masu ma. Amin amin. Hello? Kira mu kiran da mm. muke ga gwamnatoci. Mm. Mm. gaskiya ta kamata da sa mana hannu su kasance ga mu talakawa. Mm. Saboda yawan ‘ya'yansu gaskiya suna turo su nan ne yanku na turawa. Ba su damu da mu ba gaskiya. Allah zirgi. Mm. Amma ya za a yi a ce jam kai dukkan wani abu jaraba da aka yi saboda Allah a ce an mm. tsawwala haka ta kamata a tausaya mana. Nawa kuka biya to? Da ƙauyukanmu suke bi. suna son mm. ƙuri'a amma amma da zarar suka hau muka ɗora su suka zo ba ruwansu da mu sai dai irin wannan lokaci ya to na kakan zaɓe. Mm. To mun gode ana eh, jikin ce na wasu ka biya ko mm. Allah sa da gaba ya gaya mana nawa aka biya. Wane ne salamu alaikum daga Fatusko? Alhaji Adamu da ne daga Fatusko. To Alhaji Adamu barka da warhaka. Ya barka da. Yawwa nawa aka biya wa yara kuɗin jarrabawa sakandare ko kuma nawa ka biya? A gaskiyar magana a makarantun gwamnati ba ma biyan ko kwabo wayar da ne ko. A ina kenan? A nan Fatiskum. A nan jihar Yobe. Yobe. Matsalar hmm. waye a gaskiyar magana ba ta yi wa 'ya'yan talakawa adalci. Hmm. Mhm. Saboda me? Saboda me kace haka? Eh saboda me kace haka? Ah, saboda za a yi jarrabawa a a neko a ci za hmm. a yi a Neptek a ci sannan za a yi a nabbai a ci hmm. sannan yaran mu sun je sun yi remedial suna ci a manyan makarantu hmm. amma in aka zo wa sai ga ba a cin jarabawa ka san fa waye ba ta Najeriya ba ce Afirka ce gaba ɗaya ta yamma kana gaba ah. jarrabawar ake hada muku da abin da bature yake cewa standard ba wato matakin nagarta a yin afirka ne ta yamma a sauran jihohi waɗansu suna ci hmm. amma a wasu jihohi sai ga abu kuma ba haka ba ne. To mun gode sosai da naka ra'ayi. Eh, eh, eh kai sauri saboda wasu su samu damar shigowa eh. A makarantun private ana hmm. biyan kuɗin da ya kai dubu arba'in a jam da waye waye da neko. Eh. Amma a makarantun gwamnati a gaskiyar magana ba a biyan kurkuku mu a nan a jihar Yobe. To yayi mun gode. <laughs> Ya ce to ana cin wasu jarrabawoyin amma nawa yana ba da wahala. To bari mu je wane ne a gaba? Salamu alaikum. wankin hula amma alaikum salam a kin ba ne Eh a kin ba ne. Na gane murya to. <laughs> To masha Allah ya aiki. Lafiya lau wallahi ya gida to ya muna jin ka. Lafiya lau. Nawa aka biya? Gaskiya mu maganar wannan wayar da neko to mu gaskiya a wannan laija muna mm. fama da matsalolin waɗannan dan gaba da shi da talaka kamar bai san moriyan wannan ba. Eh. Eh to to nawa kuka biya? Nawa kuka biya yara? eh to gaskiya munan nan a ƙauyen da muke ma babu ba ma ko labarin wannan ma gaba ɗaya babu ba ba a yin jarabawar kenan ko kuwa to ina ga eh, makaranta kila eh, ina ga makarantar ne kila matsalar babu ma yace a inda suke eh. to yanzu kusan ce sai bakonmu da mun dama mun ce bari mu dauki mutum ɗaya biyu sai mu samu mu tattauna da mai fashin baki mu ji shin tsadarta ne ko rashin ci ko waye makamancin haka to amma ga wani daga Katsina bismillah hello hello waye daga katsina hello oh ya oh, katse kuma hmm, layin nata eh to hmm. kila wani zai sake shiga ah, amma maganin da muke shine farashin ne jarabawa ne yawwa to wasu kuma sai eh. su rinka cewa suna ganin kamar wai ai inda aka bi biyan kuɗi na aka fi ci ga eh, duk matsalar ta kenan wai ana biyan dubu arba'in ana ci Ko a gani ai jarabawar duk ɗaya eh, ce ba wai kuɗi ko bambancin kuɗi daban amma ko kowace tambaya iri ɗaya ake yi musu inda nake son mai fashin bakin ya dan kallon mana mm. maki maganin cewa an kirkiro ita niko ne saboda a wa 'yan mm, talaka ko mutane a Najeriya. To, sai kuma gashi ga wani kuma um, waya ta shigo. Wa yake magana? Dogo bakin rijiya lafiya da Sarawak State. To, barka da shigowa. Dogo Nawa aka biya? Madalla. Mm. Lafiya kalau. Yawwa. To, me gaskiya game da maganar jarabawa da ake yin zun mu ji nasarawa sai mu ji labari kawai ana yi mm. ana yi a wasu wuraren domin nan ga mm. yara a tara gida suka je an ce gwamnati ta biya wa yara kudi mm. amma ba yaran talakawa a ciki ya ka bisa gaskiya abin da bukatan gyara kwarai da gaske eh nawa kuka biya wa yara Allah ya gyara mana mun amintu to mun gode yawa to da fatan masu kiran nan kuma ya shigo eh to da fatan za su dinga gaya mana nawa saka mm. biya muna son mu san kuɗin ta nawa aka biya to shi wannan ya ce a mm. gwamnati wai ta biya eh, amma su buga kuma yara nan ba su eh, je makaranta ba wa yake magana assalamu alaikum wa alaikum assalam daga ina yake magana sannin da kokari ni da hafsat ne yau dan mai soro <laughs> ah, hafsat dan dan mai soro ita ta ita ma international to wane ne na garin oh na ramma eh ne to barka da warhaka to muna jin ka nawa aka biya ma yaran ramma <laughs> Ah, yaushe ramar yaran suka ya biya musu <laughs> to to wannan kawai abubuwan da kuke yi mana nemu wallahi eh, eh international kabara na'am ka san da na biya waye mm. wallahi wallahi mm. ban taba dauka wai waye za ta kai naira dubu uku ba ma mm. sai gashi ta ta aure sai gashi na ji kuɗi tsagogo ina ake kai waɗannan kuɗi ne wai Eh. to fa su masu karban wannan kuɗi ne ake da su tun da gwamnati an ce abu da wala afirka ne eh hmm. to to yanzu misali barin koma da kai bayan ran ma ba za su ma talakawa ba da suke eh, yanzu za su hmm. Hmm. Eh, akwai akwai akwai neko an yi ta don ta sauƙaƙa farashin wayek ta kawo mutane sauƙi tana kawo sauƙin abin da muke son mu gane kenan kika san suna mana kai ne yanzu Usman ka san da nake so ma a'a Allah ya kara ma shugaban kasar mu lafiya. Amin amin. Ni so nake ya dinga yin soja soja ma a mulkin sa ne kawai. <laughs> To ga a yanzu mulkin mulkin siyasa ake na ramma. ne. <laughs> To da fatan za a ci gaba da kira kuma ana gaya mana wani farashi aka biya saboda in muka san mm. farashin to ina ga mai fashin baki zai fi jin daɗin bayani. To bari mu je mu gani na ga salamu mm. alaikum. Yawwa barka da warhaka. haka. Yawwa, Malam Kabiru Lawanti barka da shigowa shirin yau da gobe. Yawwa, yawwa, Barka da shigowa. Yawwa, Yawwa, to, ah, a hafsa ah, dan mai soro. <laughs> Mm. Yawwa, mun gode. To, uh, kadeji kana san ka dan dade akan waya kana ta ji yanda suke ta farfadan cewa ba sauki da waye da waye to amma mu abin da ya sa muka lalubo ka shine uh, da farko waye da neko duka jarrabawa ne na gama sakandare sannan kuma a yanda bincike ya nuna shine an kafa neko a shekara 1999 har suka fara kuma yin jarraba a shekara ta biyu domin a sauƙaƙa wahalhalun da mutane suke cewa yana tattare da yin jarrabawar wayek ta eh, kasashen yammacin afirka to shin wannan ne kwan amma yanzu sai gashi kuma da ita da wayek din suna tafiya kan kankan ko a farashin ne ko a menene zaka ga duk da kukan kusan iri daya ake yi me zaka farfasa mana daga kan wannan wato muna so mu rage kudin waye ko ne ko mm. dole sai yi magana abin da ake cewa subsidy mm. eh, tallafi tallafi rage raɗaɗi eh tallafi mm. mm. eh, ba za mu cewa ba a yi da saboda wasu gwamnatocin jihohin kano da suna ma ɗaukar nauyin biyan na jihohin su gaba ɗaya mm. amma magana na gaskiya shi ne yanzu ana cikin wani hali ne na talauci da rashin kuɗi ah, kuma su kansu shi wa'annan hukumomi masu jarabawa din nan ah, duk abin da za su yi yana bukatan farko abin da ake cewa logistic saboda mm. kaga akwai buga irin ainihin takaddu na jarabawa din mm. ah, su ah, takaddu na amsa tambayoyi mm. sannan kuma da waɗanda za su yi maki wato za su za su duba waɗannan jarabawa da tabbatar da waɗanda suka ci an ba su wanda kuma ci ba an rabu nan nasu akwai abubuwa da yawa suna bukatar su saboda kuma duk abubuwa ne wanda yake su shafi eh. saboda dole ne inda gwamnati ba ba za su ɗauke nauyin wasu abubuwa ba inda kawai zan samu wannan kuɗin shi ne dole sai su masu yin rubuta jarabawa su biya kudin. Mm. Mm. wannan bangare na farko kenan bangare na biyu kuma shi ne ainihin a yi magana mutane wanda ke masu kuɗi a kodai a unguwanni mm. ko a jihohi ko a kanana hukumomi su shigo cikin abin su rinka duba yara waɗanda ba su biyan kudin makaranta ba a taimaka a rinka musu saboda abin da nake son eh, tuna wa duk masu sauraron ku shine mm. Mm. muna cikin wani zaɓi na jari na jari hujja mm. wato eh, mutane eh. suka yi maganganu suna duba wayan abubuwan tare da manta ainihin tsarin da muke kai a yanzu tsari ne na jari hujja abu ne wanda yake ilimi din da kiwon lafiya gaba ɗaya ana yin shi ne yanzu don a samu rima ba wanda yake magana ilimi yanzu da wani kawai a taimaka mutane su yi karatu don su yi ilimi ana yi ne saboda a Mm. Eh, hukumomi na neko da waye ke duka a kan wannan mm. ainihin falsafa din aka ɗora su mm. abin da kawai mu za mu iya cewa shi ne dole ne a yi kira ga gwamnati ta gane cewa duk yadda za ka yi da cewa ka maganar cewa kasuwa sai halinka dole kuma ka dawo ka duba ainihin zanen kasa da yanayin su da kuma abubuwan da aka musu na more rayuwa abubuwan da aka ɗauki domin ka lura da ilimin mu da kiwon lafiyar mu da tafiye-tafiye da za ka yi babu wani abu wanda yake gwamnati ta ɗauki mana nauyin shi ruwan sha wannan wanda za ka sha a gidan ka yanzu ba ɗauke ba wurare ba su da hmm. har irin waɗannan abubuwan ba ɗauki ba ɗauke su akan mutane ba hmm. Hmm. irin waɗannan abubuwa na ko da waye kai shi ne kamata gwamnati ta mai da hankali ya'yan talakawa da ke sun yi karatu sun kai ake shida za su gama amma saboda rashin kuɗi za su rubuta wannan jarabawa ba kai sai gwamnati duba ita kuma ta shigo a wannan ta dan taimaka na hukumomi da kuma jihohi dole su fito su wa kuɗi eh, To, to amma a ganin ka Malam Kabiru, ina aka bar magana cewa an kirkiro nekon ne don dama a sauƙaƙa. Ina to magana ta kwana an canza ne? Ai, sauƙin sauƙin shi ba wai sauƙin kuɗi ba ne. Mm-hmm. Sauƙin da ake shi bari ba ka misali. Mm-hmm. Za a yi mutu ya rubuta waye. Mm. A ne watan Mayu da Yuni. Sai ya zauna wata shekara ɗin. Mm. wata shekara ɗin sai kuma ya kira zuwa oktoba nobamba mm. kafin ya sake rubuta jarabawa inda ya ci wannan jarabawa ya sake ya sake ɓata shekara mm. to zuwan ne ku ya sauka a wannan abin wato in kai kana da dama kuma kai ne ku sai kai biyu lokaci wannan ba su yi irin wannan shi ne ainihin sauƙin da ake magana wannan sai sun fara abin eh. nan sai sun yin jarrabawan ne aka ɗauke wa mutane eh. To, amma amma yanzu musa eh. eh amma kamar yanzu da kai magana ɗazu na ji daɗi kai magana akan subsidy wato rage raɗaɗi ko kuma tallafi a takardar da na karanta eh, eh. na dalilan da yasa aka aka kafa ita hukumar neko shine sauki ta hanyar subsidized kuɗi ko kuma subsidized farashin da aka zabtare kenan saboda su samu sauƙin biya da wannan tana ciki bari maka bayanin wannan da mm-hmm. tallafi da ake magana ya wato hukumar waye tana lagos ne ita kuma tana tana gana gana mm. eh, takardun jarrabawa wasu sai an buga su a gana a ɗauki su a kawo su najeriya kafin a jarrabawa mm. mm. hello yawa a ya ɗan kare ka ɗan sake ya ɗan ya ɗan season muryar ka ɗan sake ya ɗan katse Yau kuna yanzu eh, muna jin ka yawa kace da sai an yi a ɗauko su a kawo ɗauko mm. an buɗe ne ku a Najeriya mm. maganan kuɗin da buga a gana babu shi a Najeriya za mm. to shine inda kuɗi ya shiga gwamnati ta cire kuɗi ta ce na rage wani kaso ba talakawa su biya dubu uku gwamnati za su mm. ɗauki sauran ba wani oh. ba Allah shi logistics ne logistics ne ba san mm. yadda zan kwashi a na gane irin irin yanayin kasafin kuɗin da ya yake ta mm. yawa in neko yawa in neko na Najeriya an rage yawan kasafi da za a yi na jarrabawa na masu gama secondary school a wannan shekara din maimakon a ce an je gana ko Lagos a yi wannan abin yanzu za a yi shi a Niger kuma za a yi a wasu jihohi ma wannan shi abin da ya fi nufi da tallafi ba Eh, eh, to, yanzu misali da kai maganan masu kuɗi su shigo ciki misali ka yi maganan jari hujja to za su ga ai ta ina za su ci riba kana ga wannan ba za ta hana su su taimaka ba? ai abin da nake nufi a nan wurin mm. tun da maganan jari hujja ai mm. su kuma masu kudi ana maganan cewa ai yanzu abin da nake magana mm. ai

Uh, to ina ga lokacin ya ba zai ma ba mu sauka kuma goyon mata katse bari mu dan shakata kaɗan kafin mu dawo. Gumban dutse igiyar ruwa mai sarsi. Ragayar dutse ajalin mai ɗaki sai jigo. dan adam mai canza ne nasa na sama ke take na karkasa babu imani a zuciyar mu yanzu kowa ta sai ke ta kun adam zango zan zai kirgo ku saurara ku ji zancen sa abinda zango ya hango eh, na faɗa na ƙara dan adam bayi tsoron Allah sannan a cikin su galilan wasu ke aikin Allah mm. wasu sun samu duniya suna ta ajalin mai daki sai ji Malam Adam zango ga tambaya ta zan yi maka. Rayuwa da akwai matsala da mai da mai faka fuskanta. El Mu'az barizan zancen nan rayuwar ma akwai muni kowa da yau wato dama layin ne ya katse dazu ah, sai muka ce to bari mu dan lalibi zango mu ji me zai ce shi ma a waka <laughs> to malam kabiru a daga karshe saboda lokaci kila minti ɗaya ko biyu me zaka ce mm. hello kuna jina yawa muna ji muna jin ka kace kuna jina eh muna ji eh muna ji mm. yawa nace abin da nake nufi shine tunda in su masu kira kuma na wata shigo mm. kamar yadda sauran jihohi da na sani kamar sokoto bauchi gombe mm. da kano da sauran suke su biya wa waɗanda za su rubuta ne ko kowa ya kawo wannan shekara da har biya musu kuɗin jarabawa su rubuta jarabawa don eh. da gwamnati su ko ma da rabi rabi ne a raba ma tabbatar cewa duk wanda ya gama secondary school Mm. ya samu dai sakamakon da zai iya shiga akalla mm. dai ya zama cewa ko da rabi ne na ce akalla ko rabi ne ma aka yanke mun aka ce biya rabi biya ma rabi aka ga an taimake ni eh, eh, To, cikin mm, ƙasa da minti ɗaya ja hankalin su matasan da za a biya wa kar kuma a biya a aikin kawai su je su ƙici su dinga an kada mu. Eh, wato abin da na so in na so in yi magana saboda kaga ina ce zan yi magana a yanzu mm. dogon magana ne saboda oh, to zamu mu dasa abun ya zo dole ai maganan kuma to to to ma wani darasi ne daban to mako me mako me zuwa zan dora akai ya kai ki rubuta darasi ko an to mako me zuwa zan sake lalubo ka mu dora To kana ji na mako mai zuwa za mu dasa daga nan zan sake lalubo ka zan nemo inda za su taya mu magana magana akan shin wani katabu su ma matasan za su yi an taimake su ba kara aikin baban giwa. Yawwa yawwa yawwa. To mun gode sosai Kabiru Lawanti da ka samu lokacin magana da mu. Yawwa a gaida mutanen jami'a. To mun gode. Tewa da na. Yawwa to kin ji yadda magana ce hmm. ba biyan ba shi shine bahaushe yake cewa ba hawan ba saukan wai ba ki hawa kuka ba amma a tuba takalmi yawa to kar a je sai an biya an yi wane ne sai a samu matsala to shi sa zamu dawo kamar yadda ya ce wannan kan darasi ne mai zaman kanshi za mu tattauna a kai mu su zo su ce an zaɓi wasu kuma an biya wa kuma ba a biya eh, ba ko kokari ko rashin shi da mm, sauransu ko a miƙe hannu ka san ba kuɗin ka bane <laughs> ya wato saboda haka wannan ne zamu waya in Allah ya so ya kai mu yanzu kan duka duka dole mu tattara ina mu ina mu a nan a madadin Hafsat Bello dan mai sai Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr Nelson ne Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da sa mu zama lafiya Muryar Amurka yau ta manta a yau da malalaci yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dinkin